وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan watan mu bakwai ga watan jumada a saniya hijira 1444 wanda ya daidai da talatin daidai watan sha biyu na karshen shekarar biyu. wannan ne darasi na 64 wannan littafi mai albarka na jami'u tirmidhi wa sunan tirmidhi na al'imama abu isa rahimahullah muna cikin kitabu salati an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> wato kitabu na biyu ah, mun karanta babuka masu dindin yawa mu tashi a kan babi na ɗari da da arba'in tara, babu ma a fi salati ilar rahila babin da ya zo game da halaccin yin sallah kana kallon abin hawanka ranar wannan magana abin hawa a da shi ne jaki ko doki ko raƙumi za ka iya kwantar da shi a gabanka sai zama maka fitara. ana ba sai ka samu abin sitira ba shi wannan dabbar ta isa ta zama sitira sai ka rika yin sallah kana kallanta ba wanda zai zo ketare tsakaninka musamman raƙumi za ka gan ka kwantar da shi ba inda zai je har ka gama sallah ɗin na fata mun gane shi ne ma'anar sallah ilar rahila zuwa ga abin hawa to yanzu mota ko mashin duk zai iya daukar wannan hukunci in da abin hawa sai ka ajiye shi a gabanka ke kai sallah kana kallon shi al haddasana sufyan ibn waqi'a al haddasana abu khalid ibn al ahmar an ubaydillah ibn umara an nafi an ibn umara anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla ila ba'irin annabi yayi salla ila ba'irin Aura hilatihi wannan shakkun rawi ne yi shaka zuwa ga raƙumi ko kuma rahilatihi kawai dai abun hawansa aka ce wa kana yusalli ala rahilatihi kuma annabi yana sallah akan abun hawan nasa haythu ma tawajjahat bihi duk inda ta kewa ya ta fuskantar da shi Ta ci gaba da sallashi. ana mun yi bayani a babin da ya gabata shine yana yin nafila akan abin hawa ma idan farilla ne sai sauka sai dai in abu ya zama lalura sai a yi farilla in ma bai da za'a babu ma ja'a na'am sai ce wannan ƙala abu isa za hadithun hasanun sahihun wannan hadisi ne mai darajar hasan kuma mai darajar sahihi wa huwa qawlu ba'd ahli al-ilmi Shi ne ra'ayin maganar wasu malamai da suka ba da fatawa da shi la rauna bis ilal bairi ilal ba'iri san ba sa ganin akwai wani laifi don gani da yin sallah dan kana kallon dokin ka ko raƙumi an da shi mutum ya yayi sitira da shi kenan na fata mun gane babu ma ja a iza al asha'u babin da yazo game da cewa in abincin dare ya fara zuwa wa uqimatis salatu kuma gashi har an fara iqama ana ta da sallah magariba ko isha fabda'u bil asha'i ko fara da abinci mun sha yin bayani a gurare kamar karatu mu ma na bulugul maramin satin da ya wuce to abinda ake nufi da sallar ita ce gaba da cin abincin. ba wai ci shi ne gaba da sallah kamar da muka faɗa ba matsayin sallah to ya kai a ajiye komai saboda ita to abinda ake so a shiga sallah da nutsuwa saboda ita sallah ba a so a shige ta ana tunani suna ko ta damuwa a kanka wadda in ka shiga sallah ma ba za ka samu nutsuwa ba yanzu kuma wannan abin ba ka kautar da shi ba an yarje maka ka kautar da abin matukar ka shiga sallah ma ba nutsuwa kautar da wannan abin da ba lokacin sallah ne zai fita ba abinda za ka iya asara kawai shine jam'i to amma gwara ka bar jam'i ta wani lokaci akan ka shiga jam'in ma kuma tunanin ka baya jikinka wannan ya hada da lalura ta dole mashiga ban daki a'a mace ce ta ɗora wani abu a kan wuta mai ƙonewa da ce lalle za ta yi sallah kuma tana tunanin abin da ta ɗora a namiji ne yake jin yunwa ba ta gaske ba sai zan to shi an kawo abinci na magariba ko na isha wanda mun ce mutanen da suna gama abinci da wuri kafin magariba shine sha'u abincin dare ko iyayenmu da mun same su suna abinci da wuri E? har yanzu a ƙauye ɗin ma za ga kafin magariba an gama tuwo wani har an kawo wani kuma ana magariba za a ci na fata an gane sau da haka in an gama abinci ana jin yunwa an damu da ci? gashi kuma ya riga ya yi rabi an kawo sai kuma aka ji an da sallah magariba ta yi kaga ba za ka iya nutsuwa ba abincin yana ranka za ka ce ka fara da abincin ko da kana ji ana ƙadi ƙamatin salatu ka ci Allah ya kiyaye sai mun zo to da ko za ka rasa jam'i ka tsaya ka nufi shi ne muka ce kamar da azumi ma ya kamata idan an kira sallah an ci dibino an sha ruwa in a kosa abubuwa da za a ɗan cikin minti biyar zuwa goma a riƙa ba da lokaci don a samu nutsuwa saboda in ka zo magaribar kawai ruwa ka sha da duk dibino hankalinka yana kan karyawa ka gwara koya ya bada minti goma kamar da harami suke yi a harami ne za ka ga har an yi shimfiɗa an raba gahawa an raba komai da komai a ƙalla minti goma zuwa sha biyar da sai a shiga sallah ko da an ɗan ja sallar ba za ka damu ba to haka dai duk wani abu wanda zai fita ma daga hankali wanda ko kana cikin wata damuwa wanda kuma gashi ana so a kautar da damuwar ba fara kautar da ita an samu daga cikin magabata an mutum zai tada sallah sai da iyalansa da yaransa hatu hawa ijakum kowa ya zo da bukatar shi ke mai kike so a miki kaza kaza kaza kaifa kaza kaza kaza ba na so in tada sallah ina tunanin ana jira na kuma zai yi doguwar sallah amma in tunanin ana jiransa ko gida zai bukatu wani abu to duk sai ya gama tambaya ba wani mai tambaya ta wani abu eh ba sai tashi ta da sallah to sai ga ya bai wa Allah lokacin na haƙiƙa, to ashe abin ne wanda yake nuna wa shine sallah ita ce gaba da komai shi sa ka ce ka gama wancan din dan ka shige ta cikin nutsuwa da ka ya sa dole gaskiya sallah sai an ba ta muhimmanci kar a zo yanayin sallar da muke yanzu kawai ana shigarta babu nutsuwa ba komai shi ne ya ce haddasana kutaiba kutaiba ibn sa'id ƙala haddasana sufiya nufino oyayina an Zuhri. an anasin ya bulugu bihin nabiya sallallahu alaihi salama ƙala alimamu zuhuri ya kalbo hadisun daga anas Yace annabi sallallahu alaihi salama ya ce idan hadar al'asha'u in abincin dare ya zo wa mata sala daga annabi ce kuma ma an yi iqama an ta da sallah fabda bil asha ku fara da abincin wato shi addini fa fahimta ake su fahimta ce addini ba zafin kai bane idan ka fahimta shi komai zai zo da sauki saboda haka lalle wannan yana da kyau mutum ya fahimci wannan cikin sallah farilla ce sallar jam'i na da muhimmanci amma yin ta da nutsuwa da baiwa Allah lokaci ya fi muhimmanci in akwai lalura da za ta hana ka bin sallah haka misali kama a ce wato duk abin da zai kautar da kai daga nutsuwa yi kokari ka kautar da shi kamar misali karkai sallah a gurin da kake jin tsananin sanyi in akwai gurin da za ka samu nutsuwa ka samu ɗumi a gurin shi ya fi to haka lokacin zafi kar a ce sai an yi sallah gurin da ana jin tsananin zafi shi ma zai hana nutsuwa babu shakka sai a ce a samu gurin da ana jin iska na fifitawa don a yi sallah cikin nutsuwa to kaga kuskure ne mutum ya sa waya a gaban shi yana kallo ko kuma ma yana sane ya ƙi mai da ita salin sai an bugo ya ce zai sunku ya ɗauka tun farko ya sani akwai wanda lalura ce ta sa bai tuna ba ya taho yana sauri don ya samu sallah ba zai ma tuna da wata waya ba yana zuwa ya kabbara ku sai ga an kira shi wannan zaka ba shi uzuri amma za a shiga sallah mutum ya ɗauko waya ya sa a gaban shi kuma bai sa ta a salin ba bai kashe ba can sai ka ji an kira sai tsuguna ya ɗauka wannan babu wani nutsuwa a ciki ko ba shi da uzuri da zaka ba shi akwai masallatan da sai an ce ma a kashe waya akwai masallatan ma da ana sawa gurin da zaka taka ka hau sai an yi alamar cewa ai tanin din waya a kashe ta kai to duk ana yi wani a rubuta a gaba duk dai don mutane su san darajar sallah din amma wani ba babu ruwan shi shi ne yace ala tirmidhi yace وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة بن الأقوى وأم سلمة waɗannan sahabbai Aisha Abdullahi dan Umar da Salamatu Ɗan Akwa da ainihin Ummi Salama Allah ya kara musu yadda duk akwai babi makamancin wannan da aka rawaito daga gare su Qala Abu Isa hadisu Anas wannan hadisi na Anas hadisun hasanun sahihun shima ya inganta wa alaihi al'amal kuma ana aiki da shi inda ba'a bi ahalin ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi sallam. a gurin wasu malamai suka ce babu laifi a aiki da shi minhum abubakar kaji hadda manyan sahabban nan abubakar wa umar wa ibn umar suna aiki da shi sai mutum ya ki zuwa masallacin sai ya ci abinci ya nutsu sannan ya zo yi wa yaqulu ahmadu wa bihi yaqulu ahmad imam ahmad shi ma fahimta sa kenan wa ishaqu da ishaqu dan rawiya ya kula ni suka ce yabda bil asha mutun ya fara da abincinsa wa in fatatu salatu kaji ko sallar za ta kubce mishi kaga wannan baka fi su imani ba baka fi su tsoron Allah ba su ma gaba ɗaya a Allah suka bewa wa in fatatu salatu fil jama'a ko sallar za ta kubce mishi a jam'i suka ce zai iya bari domin ya gabatar da wancan uzurin nashi Fala abu isa abu isa ya ce samitul jarut na ji malaminmu aljarut ya ƙoli yana cewa samitu waki'an na ji waki'u bin aljarrah yana cewa fi hadal hadisi yana ba da fatawa game da wannan hadisi na anas yabda'u bil asha'i mutum zai iya farawa da abincinsa na dare idan kana ta'aman yakhafu fasaduhu ko yukhafu fasaduhu in abincin musamman ana jin tsoron lalacewarsa zai iya lalacewa kafin a je a yi sallah a dawo wallazi zahaba ilaihi ba'du ahli ilmi amma dai ra'ayin da malamai suka tafi a kai min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai wa ghairihim da ire-irensu ashbahu bil ittiba shi ya fi kama da kwaikwayon biyayya ga sunna wa inna ma aradu abin da ya sa kaji sun ce suna so a fara cin abincin manufarsu Allah ya kumar rasul ila sala kar mutum ya tashi ya je shiga sallah wa qalbuhu mashghulun zuciyarsa a shagalce bi shay'in da wani abu wadda aka ba a son zuciyarsa ta shagala wa qadar wuya an ibn abbas annahu hukala an rawaito daga ibn abbas ya ce la ƙumu ko la na ƙumu mu ba ma miƙewa mu je mu sallah wa fi anfusina shaiun akwai wani abu kuma a ran mu da yake damun mu ko yake ci mana abin da damuwa a zuciya ko dai wata bukata ta dame mu so muke mu je mu tsaya a gaban Allah salin alin mu tsaya mu zai wa Allah haƙƙinsa na ibada wa ruwaya an ibn umar radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza wudi al asha'u in an ajiye abinci an kawo abinci abin da yasa ake ambatan abincin dare dan shine galiban yake zuwa duk da lokacin sallah amma a zahar da sauransu kusan abinci ba lokacin sallah yake zuwa ba wa matu salatu kuma gashi an tada sallah ga abinci an kawo babda ujil asha ku fara da abincin qala yace wata ashab umar abdullahi dan umar kaga dai imamu ahlus sunna na wal jamaa imamu ahlus sunna ibnu umar shi kansa ta asha ya tsaya ya ci abincin dare wa huwa yasma'u asal imam yana jili man yana karatu a sallah amma bai je masallacin ba قال حدثنا بذلك هناد ترمذي yace wannan maganar Hannad ibn Sabi malamin mu dan kasar Kufa shi ya gaya mana wannan hadisin قال حدثنا عبد yace abdatu shi ya rawaito an ubaidillah annasi daga ubaidillah zuwa ga nafi'u almajirin abdullahi dan umar kuma maula an ibn umar zuwa ga abdullahi dan umar din babu ma ja a fi salatu inda nu'as babin yin sallah kuma yayin da mutum yake jangadi shine inda nu'as lokacin kana jangadi kana jin bacci ka tashi kana sallah da daddare kuma ga jangadi na kama ka to da ka wannan ana nufin sallah ta nafila da mutum ya tashi da daddare yana jin bacci ya ce dole sai ya yi kiyamun laili ko sai ya kai inda yake so ya kai Ali ya saba yanayin izu biyu ya yi izu ɗin bacci ya dame shi ya haƙura ya je ya kwanta bacci ya fi. Ala haddasana Harun ibn Ishaqa alhamdani ala haddasana Abdus ibn Sulaiman al-Kilabi an Hisham ibn Urwa an abihi yani Hisham a Urwa an Aisha qalat Urwa ya karɓo daga Aisha kace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza na'asa ahadukum in dayan ku yana janjadi wa huwa yusalli gashi kuma yana sallah falyarqud yaje bacci ya kwanta hatta ya zahaba anhu an-nawm har sai baccin ya tafi gabarin jikinsa fa inna ahadakum idza salla wa huwa yan'as dan dayan ku ba idan yana salla yana janjadi la'allahu yadhhabu yastaghfiru Tewu kuma ya zo yana so ya isi ya fari ya roƙi gafara Allah a sallah so ya sugu na sautai zai zaki kansa mamadin yana ƙoƙarin neman gafara Allah sai ya faɗi kalmar da kansa yake zagi saboda bacci ala wa babi an anas wa abi huraira ala bu isa a aisha Hadisun hasanun sahihun babu ma a fi man zara qauman la yusalli babin da ya zo game da cewa mutumin da ya kai wa waɗansu mutane ziyara gidansu unguwarsu masallacinsu ko ba fa shi ne zai musu sallah ba komai iliminsa komai ka zaɗin shi komai za sai a ce da mai gidan bismillah sai in shi mai gidan ne sare da haƙƙin sai ce a wani da Allah yi mana sallah amma asali haƙƙin mai gidan ne ko haƙƙin limamin gurin ne sai in shi ya ce yi mana sallah <clears throat> na fata mun gane man ja'a babu ma ja'a fi man zara qauman ya kai ziyara gurin wasu mutane to la yusalli bihim kare ta zai musu sallah wannan duka yana daga cikin ladabi da kuma koyar da abin da zai zama zaman lafiya ga musulmi kuma an bai kowa haƙƙinsa haddasa na محمود Bin غيلان wa hannadu qala waɗannan malamai duk mutanen kufa ne qala haddathana waki qala haddathana waki'un waki ibn al-jarrah an aban ibn yazid al-attar an budayl ibn maisara al-uqayli an abi abiya wato al-attar akan ce mai turare ko warrat ya kan ce mishi mai turare wato kamar sana'ar ce ana bi a tsiya daga bi a tsiya rajulun minhum shi ma ɗin mutum ne daga cikinsu ala kana maliku bin al-huwairi maliku bin al-huwairi wanda sahabin annabi ne wanda ya rawato hadisin da yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli maliku bin al-huwairi wanda suka zo gurin annabi suka yi yan kwanaki annabi ya koya musu sallah da ibada yace in kun koma gida ɗaya daga cikin ku ya kira sallah wani daga cikin ku wanda ya fi ku karatun Qur'ani ya zama lima? to shine Malik bin al-Huwairis din nan kana tina fi musallana yakan zo mana a can inda muke sallah a unguwarmu ya tahaddasu ya zo ya dan mana hira ya ba mu labarai da ke da alaka da musulunci da sauransu fa hadaratis salatu wata rana sai lokacin sallah yayi fa kunna lahu sai muka ce taqaddam ala ta malam bismillah fa qala sai yace li yataqaddam ba'dukum a wani daga cikin ya shiga hatta uhaddithakum lima la ataqaddam ta yadda ni ma din daga baya zan gaya muku me yasa ba na so in shiga sallah in na kai mutane ziyara samitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallam ya qul na ji annabi yana cewa man zara qauman wanda ya kai mutane ziyara fala ya ummuhum kare ce zai musu limanci <coughs> wal ya ummahum rajulun minhum a wani daga cikinsu su da aka kai ziyara majalisin su kai musu sallah wato duk wannan an yi an sa an yi sadda zari'a kuma ga mutumin da ya zama majahuli wannan an ma san shi ina kuma ga wanda ma ba a san shi ba shi sa malaman fiki suke cewa an karahanta sallar mutumin da ba a san shi ba majahuli ba na zuwa yi kawai ba ne ba a san shi ba ba ta alaga ta malam bismillah <laughs> tunda ba a ma san shi ba wannan an ma san shi baƙo ne amma aka ce kar ya shiga ba wai an hana ba a ana so na gurin yi sallah a matsayin mustahabi sai dai an gabatar da shi babu shi. Ala abu isa هذا حديث حسن sahihun والعمل على ala عند أكثر أهل ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim wannan hadisi ne sahihi kuma ana aiki da shi a gurin dewa daga cikin malamai daga sahabbai da ire-iren su qalu malaman suka ce sahibul manzili mai gida a haƙu bil imama mina za'iri shi ya fi tanta da ya limanci sama da wanda ya kawo mishi ziyara gidan shi Waƙala qala ba'du ahli al-ilmi amma wasu malamai suka ce idza azina lahu fala ba'sa in mai gidan shi ya bada izini babu laifi an yusalli bihi sai masa sallah wa qala ishaqu bi hadisi malik bin al-huwairis ishaqu rahuya ya ba da fatawa game da wancan hadisi na Malik bin al-Huwairis wa shaddada fi Allah yusalli ahadun bi sahibil manzil ya tsananta sosai wajen fatawar cewa ba yadda za a yi wani ya yi sallah wa mai gida wa in azina lahu sahibul manzili ko mai gidan ne ma yace yayi ya doge ya noke ce a lalle kai za ka yi sallah wa kadhalika fil masjidi la yusalli bihim fil masjidi haka nan a masallaci kada ya ce zai musu sallah masallacin su ne yaje idza zarahum in ya kai musu ziyara ya ƙulu mai ba da fatawatan shi wancan bawan Allah abu wato ishaku dan rahuya ya ce li yusalli bihim rajulun minhum wani daga cikin ya musu sallah kar ya ce dole sai yayi babu ma jaa fi karahati an yakhussa al-imam nafsahu bid-du'a'i babin da yazo game da makaruhi ne ba da dai bane liman zai yi addu'a a sallah ya keɓance kansa shi kaɗai da addu'a ban da sauran jama'a mana alƙunuti za a yi a cikin sallah misali an zo ƙarshen sallah ana addu'a to wajibi ne ya shigo da sauran mutane cikin addu'a Allah ka gafarta mana Allah ka jikinmu Allah ka yi mana kasa kare ta Allah ka gafarta mun ana amin Allah kai min rahama ana shi shi kada yake wa addu'a kaga akwai san kai a ciki kar ya kebance kansa da addu'a ba tare da sauran mutane ba قال علي بن قال حدثنا علي بن هجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن daga abu hai wato asalinsa al-mu'azzin al himti mai kiran sallah ne ɗan ƙasar himt an saubana ya karɓo daga saubana shi ma maula rasulullahi salasalam abu bujdit ko ibn bujdit shine saubana qala saubani ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ya hillo limri'in bai halatta ga wani mutum ba an yanzura fi bai baiti mar'in ya rika leƙawa yana kallon cikin gidan wani mutum hatta ya abina, har sai ya nemi izini ma'ana dai abin nan da ake yi cewa za mu hau sama ko sai aika gidajen mutane za a hau sama a gaya mutane wannan yana da kyau sai da izini sannan hadisi kuma ya zo ya hana in akwai wani guri da za a iya leƙa gidan wani ka zo ka leƙa annabi ya hana ce duk wanda ya leƙo ma gida in ka samu danko ka harbe shi annabi ya ce ba ka da wani ba wani al'ainu al'ainu. ba za ta aiki ba ana in ka tsire masa ido annabi ya ce fasha don gidanka ya leƙo ba da izininka ba annabi ya ce inna ma ju'ila al-istizan min ajalin basa. an sanya neman izini ne saboda ido in za ka shigo gida ka nemi izini an sanya neman izinin ne min asalin basar saboda ido kar ya ga abin da bai kamata ya gani ba a gidanka na sirrinka to sai ya leƙo ma sai ya gani ko ya hausa mai yana leƙa ma gida wannan bai halatta ba fa inna za faƙad da khala dan in ya leƙa to ya shiga hukuncinsa kawai ya shiga gidan ba ce kace gidana ya shiga ka kai shi ƙara a kanka ni wallahi ban shiga ba ka ce ya shiga annabi ne yace ka shiga tunda kana leƙa min gida wala ya umma qauman kada ya limanci wasu mutane kuma annabi ya hana wani yayi wa mutane limanci fa ya khussa ana fa'u sababiyya kenan waya hussa nafsahu bi da'awatin dunahum sai ya keɓance kansa da wata addu'a banda sauran mutane fa in fa'ala in yi haka faqad khanahum kaga ya ci amanar su nan. wala ya yaqumu ila salati wa huwa haqinun kar ya miƙe zuwa ga sallah Wahuwa, huwa haqinun haqin aw haqib haqib da ba wanda yake matsin jin bayan gida shi ake ce ma haƙibu a larabci haƙibu mai jin bayan gida yana matsewa haƙinu mai jin fitsari yana matse shi a laraba suna ce mashi haƙin ko haƙib mai jin bayan gida duk da wasu malamin suna cewa da isi ne amma yana da shawahi duka da suke inganta waɗannan manganu kamar yadda muka ji Ƙala wa fil babi a wannan babi da ake tattaunawa akwai hadisi an abi horaira wa abi umama daga abi horaira da kuma abu umama albahili, Ƙala abu isa abu isa ya yace hadisin saubana hadisin hasan hadisin saubana a gurin tirmidhi ce hadisi ne Hassan. wa qad rawiya hadha hadisu an muawiya ibn salih an rawaita wannan hadisi daga mu'awiyar ibn salih عن السفر ابن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمامة daga abi umama wato an sake rawaita wannan hadisi ta ta hanya shine hanyar muawiya ibn abi salih daga ainihin as ibn nusayr daga yazid bin shurayh wanda can ɗin ma mun ji daga yazid bin shurayh zuwa ga ainihin abu hayy al-mu'azzin dan kuma zuwa ga abi umama an annabi sallallahu alaihi wasallam روي هذا الحديث عن يزيد بن شريح an kuma sake rawaitowa daga yazid din na ibn shurai an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ishara a baya hadisin ya zo daga abi huraira da abu umama al-bashiri kana wa ka'anna hadisa yazid ibn shurai sai dai wancan na farko da muka karanta hadisin yazid ibn shurai daga abi hayy al-muazzin zuwa ga saubana fi haza azwadu game da wannan matsala shi ya fi kyau a gurin malaman hadisi a azwadu isnadan wa ashhar shi ya fi kyan isnadi kuma shi ya fi shahara a gurin malaman hadisi babu ma ja'a fi man an qawmun wa hum lahu huna, babu mutumin da yake mutane limanci kuma sun tsane shi ji matsala tana jin haushinsa amma shi yake musu limanci to me yasa suke jin haushinsa sai a kalli dalili na farko laifinsa ne a saboda sabansa ne saboda azzalimi ne saboda kaza ko a matsayinsa na shugaba tunda da shugabanni ne ke limanci kama ba shi daga cikin mutanen da yake da farin jini a gurinsu saboda mugun halin shi saboda kaza saboda kaza malamai suka ce shi ake nufi amma in galibin mutane na san shi wasu 'yan tsiraru ne kawai ke jin haushinsa sace wannan babu matsala sace wasu mutane ne kaɗan ya zanto ya yi rinjaye kenan sannan kuma ya zanto ba dalili ɗin ba wani dalili ne na shari'a ba a nan za a ce mutum a ƙin shi don Allah ko in za a so mutum a so shi don Allah mai lahallari ya ce wa an yi hibbalillah wa da lahu Ya yi so dan Allah ya yi ki dan Allah so dan Allah ki dan Allah shine me yasa kake san wani me yasa kake kinsa shi yana da alaƙa da dan faruwansa da Allah ne dan azalimi ne dan ba shi da kyan hali dan matuti ne dan kaza dan kaza shi sa nake ɗin ya zai gyara ya zama mutumin kirki zaka ji kana san shi da wannan so ne na Allah mana ana gina so da ƙauna kawai don Allah ne. Ba sai zan to mai ake nufi da wannan zamu mu ji daga cikin sharhin da turmuzi ya yi. Ala haddasana Abdul'ala ibn Wasil ibn Abdul'ala al-Kufi, ala haddasana Muhammad ibn al-Qasim al-Asadi, an al-Fadal ibn al awi Dalham, an al-Hassan, ala Samitu Anasa ibn Malik. na ji anas ya ƙuli yana cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alasa annabi ya tsine wa mutane uku idan wasu malamai suna cewa hadisin isi ne a nan da yace annabi ya la'anci mutum uku rajulan amma qauman mutumin da yake wa mutane limanci wahum lahu karihuna ba sa san shi ina fata mun gane to anan kamar da na ishara limanci na mutanen da shugabanni ne suke yi watakila saboda shugaban nan azalimi ne kuma yana musulmanci kuma ba ta san amma yana musulmanci a haka to sai zanto duk shugaban da ba a sansa matsala ne don annabi ya ce mafi alkhairin shugabanni wanda kuke musu addu'a suke muku addu'a kuke san su suke san ku mafi sharrin shugabanni wanda kuke tsine musu suke tsine muku ba ku san su ba sa son ku su ne mafi sharri wannan hadisi ne ya inganta Allah ya tsare mu wannan ya ambaci mutum na farko na biyu wa atan sai matar da ba ta kwana har gari ya waye wa zaujuha alaiha sahibin mijinta na fishi da ita da ta mishi laifi ko dai ainihin wato misalin ta ki yarda shi abubuwa dai da yawa wanda yana fushi da ita kuma fushi wanda lalle laifinta ne wai wata ta ce alaga ta malam ni nake fushin da shi fa wai muna kan hadisi ne da mata wacce malam ta ni nake fushi da shi fa da aka aice ba za a yi la'akari da nake fushin ba wa radulin sami'a hayya ala hayya ala da mutumin da ya dana ana hayya ala fala ya lam yujib yaki je ya amsa ko ba shi da wani uzuri to alayya ta hali idan ta la'ana shine nesa ta mutum daga rahamar Allah malamai suka ce manya manyan zunubai wanda ya haɗa alamomi guda hudu duk zanubin da aka Allah ya ambata a Qur'ani ko hadisi cewa duk mai yinsa Allah ya masa alkawarin wuta in bai tuba ba ko Allah bai yafe mishi ba to wannan kaba'ira ce duk zanubi da za ta Allah ya tsino mai kaza ko annabi ya tsino mai kaza to wannan kaba'ira ce babban zanubi ne duk zanubin da aka ce din mai yin sa akwai wani haddi da aka tanada nan musamman da za a yi masa nan duniya a shari'ar musulunci kamar jefa ko yanke hannu ko kaza ko kaza shari'a ta ce a yi masa haddi da shi ma wannan babban zunubi ne to wasu kuma suka ce na hudun shi ne duk zunubin da aka siffanta shi da ta'addanci kama a ce fama nifta gawara ra'a zalika fa ka humul aduna duk wanda ya nemi biyan bukatar shi ba ta wancan hanya ba ya zama ɗan ta'adda wato sifa ce ta wannan zunubi to wannan ita ce ka'ida to amma sai ka ga mutum kawai ya kawo wata fatawa ba ji ba gani wallahi ko da zina duba wayan sai wani ya ɗauko wai fatawa wai duk ne aske gemunsa to an ce zunubi ne yana daga cikin kaba'ira aske gemu yana daga cikin kaba'ira wani gurin ne haka na larabawa aske gemu wai kaba'ira ne kama ya sha rabbi da rududi cewa ba wata aya ba wani hadisi da aka ce wani yana daga cikin manya-manyan zunubi mafi ƙarin ka ce wasu malamai sun ce haramun ne amma ka ce har yana daga cikin kaba'ira don mutum ya aske gemu wani yana da bukatar ka kawo dalili annabi ne faɗa ko Allah ne faɗa to mutane ya kamata mutum zai bada fatawa ya zanto ya bada ita da ilimi ba wai da ainihin wato jahilci ba wallahu alam to shine yace qala wa fil babi an ibn ayyash an ibn abbas daga cikin wannan matsala akwai hadisi daga ibn abbas da talha da talha ibn ubaidillah wa abdullahi ibn amru da abdullahi dan amru bin al-as wa abi umama da abi umama al-bahili ala abu isa hadisu anas wannan hadisi na anas la yasihu kaga shi da kansa yace bai inganta ba da annahu qad ruwiya hadha al-hadisu an al-hasan an an-nabi sallallahu alaihi wasallam mursalat domin an rawaito hadisi shi ma ta hanyar al-hasan dan sayyidina ali zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a a matsayin mursal wato ba ambaci sahabin da aka danganta magana daga gare shi ba qala abu isa wa muhammad bin al-qasim shi ko wancan muhammad bin al-qasim na cikin wancan isnadi na sama takallama fihi ahmad bin hanbal imam ahmad yayi magana akan shi dangane da rashin inganci shi wada afahu ya raunana shi wa laysa bil hafiz ba hafizi bane akan harkar ilimin hadisi wa kad kariha qauman amma dai malamai sun ba da fatawa suka ce makaruhi ne ba a so min ahlul ilmi wato malamai daga cikin masu ilimi sun ba da fatawa cewa an sun karahanta an ya umar rajulu aw man kada wani ya rika limantar mutane wahum lahu karihuna ba sa san shi fa'iza kana imamu gaira zalimi idan limami ba ba ne. fa innamal ismu ala man karihahu yanzu laifin yana kan wanda yake kinsa babu dalili na fata an gane haka kawai yana kinsa ne babu dalili wa qala ahmad imam ahmad wa ishaqu da ishaqu dan rawiya fi hada game da wannan fatawa suka ce Iza idza kariha wahidun aw tunani aw salasa. dan mutum da ya ko mutum biyu kawai yana jin haushin shi fala ba sa wannan babu laifi an yi sallah ya bikin ya musu sallah hatta ya kara hu aksar alqawmi sai galibin mutane suna ba sa san shi amma ka gane fa zai wahala kamar yadda ibn al-jawzi a cikin littafin shi sayyidul khatir sayyidul khatir ibn al-jawzi abdurrahman ibn al-jawzi yace ita kyama ko tsana da kake gani wani lokaci daga Allah kake zuwa a dalilin kana saban Allah ko da a bayan idani wallahi sai mutane su tsane ka kuma ka rasa daga ina tsanar ta zo ibn al-jawzi a cikin sayyid al-khadir yace shi sa na na'uzu billahi min al ya ce muke tsoron Allah muke mana muke tsoron Allah ya shi mu daga sabo haka kawai sai ka rasa me yasa ake kina wallahi kila sabon Allah ne kake yi a bayan ido mutane ba sani ba sai Allah ya sa tsanarsu a zuciyarka ko da ana ganin kai na mutumin kirki ne a zahiri kuma amma gashi ba a san ka an tsane ka ba ko na bi tsakaninka da Allah da kake yi da Allah baya zalunta dan adam kuma akwai hadisi ma da annabi yake cewa idan inna Allah idza ahabba abdan in Allah ya so bawa ya kaunaci bawa yana son shi sai kira jibrilu na da jibril sai sai jibril ina son wani ina ƙaunar shi kai ma ka so shi sai jibril ya so shi nan take sai jibril ya biya ya yi kuwa mutanen sama Allah na son wani kuma ku so shi sai duk halittun sama mala'iku sai su bi suna son sa daga nan annabi ya ce sun mayu lahu al-qabulu fil sai kuma a bayan ƙasa sai a ba shi karɓuwa sai mutane su ji suna son sa suna ƙaunar shi saboda wancan so da Allah yake son shi da mara'iku da sauransu to haka san abin yake wal aqsu bil aqs idan Allah ya kishi shi sai kira Jibril ni na tsanuwa ne wal iyaz billah sai ma ka tsane shi sai Jibril ya tsane shi sai Jibril alaihi salatu wassalam sai kira mutanen sama inna Allah yakrahu ko yubghidu fulanan Allah ya ki jinin wani ko ma ku ki shi ayu bi kituhu sama sai mutanen sama su tsane shi thumma yudau lahu al-karahiyya sai shi ma a sa mishi tsana a ban kasa to me sirrin wancan ne sirrin Allah ba zai ki ka haka kawai ba sai in ka dimanci yin wani sabo ka ki tuba daga gare shi to haka kuma wato <clears throat> wani lokaci ubangiji ta ala ne mutum sakayya da gwargwadon aikinsa sakayya da gwargwadon aikinsa wato yadda ya tsaya yana saban Allah nan birnin tsoron Allah sai ubangiji ya masa sakayya da wannan to zai wahala mutum da yake na Allah ne kuma ya kama hanyoyin da yake na nagarta mutanen kirki ba za su taɓa kinsa ba sannan yana da kyawawan halaye har da za ka ce ka shi ba zai taɓa yiwa ba ubangiji Allah ya tsare mu سيتي قال حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن زياد بن أبي الجعد عن عمرو بن الحارث ابن المصطلق قال كان يقال أنت أشد الناس عذابا يوم القيامة كان da za su fi shan azaba mai tsanani isnani mutum biyu ne imra'atun ma ce asat zawjaha ta saba wa mijinta wato matar da take saba mijinta wa imamu qaumin da shugaban mutane ko limamin mutane wa karihuna kuma ba sa san shi qala hannadu hannadu bin sari ce qala jarir qala mansur mansur bin mutamir yace fa Alina. an amril imami faƙela lana to sai muka je muka yi tambaya game da to al'amarin liman ko shugaba yaya abin yake yaya matsalar take me za a ce game da matsalar liman ko kuma an ce imam a zai iya ɗaukar shugaba sai ce inna ma ana bi haza sai ce abin da ake nufi da liman anan ba wai limamin sallah kadai ba a in mata a zalama a'imma zalama shugabanni azzalimai shugabanni azzalimai to in shugabanni suka zama azzalimai dole za ka ga talakansu sun tsane ba sa son su duk yadda zai a so shi kuma ba za a so shi ba da wannan zalunci amma man aqama sunna amma wanda yake tsere da mutane sunna da abin da ya kamata a innamal ismu duk wanda ya ce ma ya tsane shi laifin yana komawa alaman kare hahu ga wanda yake jin haushinsa. Ala na Muhammadu bin Ismail, ala na Ali bin Al-Hassan, ala na Al-Hussein bin Waqid, ala na Abu Ghalib, ala samitu Aba Umama. Na ji Abu Umama al bashir yana cewa, ala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, zan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, salasatun mutane uku la tujawizu salatuhum abanahum mutane uku sallatun sun yi ta ma ai ba ta tsallake nan da kunnansu ba ta zuwa ko'ina in sun yi sallah sallah ba ta tsallake kansu al'abdul abik bawa wanda ya guje wa ubangidansa wato bawa lokacin bauta ya gudu ya bar ubangidansa to duk sallar da zai yi aka ce ba inda za ta bi Allah ba zai karɓa ba <clears throat> har ma malamanmu na malikiya suna cewa daga cikin mutanen da ko daga cikin sharaɗin yin ƙasarin sallah a mazhabin malikiya ya zanto wannan tafiyar ba ta saɓo ba ce idan tafiyar saɓon Allah ta suka ce ba za a yi ƙasaru ba wannan a mazhabar malikiya har sai su buga misali da ce kal abdul abik kamar bawan da ya guje wa ubangijinsa wannan tafiya duk da yake ba zai kasar ba shi ba a halatta mishi ya kasar ba saboda tafiya sai ta sabo sannan ya ce hatta yarji'a har sai ya dawo gurin mai gidansa Atan da matar da ba ta kwana gari ya waye wa zawjuha alaiha sakhibun mijinta yana mai fushi da ita ita ma tana cikin matsala wannan kan hadisai ingantattu su tabbatar wa imamu qaumin da shugaban wasu mutane ko limamin wasu mutane wahum lahu karihuna ina jin haushin ta fasa fushi saboda wancan dalilai da muka faɗa qala abu isa aza hadithun hasanun garibun min hadha alwajh وأبو غالب اسمه جزور جزور أبو غالب أصل سننسى حزور كي حزور بعض الجوكو حزور بس با lokaci ya yi insha Allah za mu بابينا babi na 155 نعم akwai tambaya So, yau ma muna da neman taimako na wa'azin maguzawa kenan sai zama shi ana yin sa juma'a ta ƙarshen wata da kuma alhamis ta ƙarshen wata ya zanto a kan wannan midiya da muke jiya Allah ya ba da ikon taimakawa. Wai tambayar da ake shi ne, ɗan wa da ɗan ƙani. Ita ya wure ko? kowa yana da aure ɗanwa da ɗan ƙani kowa yana da aure sai ɗaya ya rasu wai in ɗaya ya rasu ɗaya zai iya auren mata ɗayan babu abin da zai hana <clears throat> na fata an gane kowa da ƙani ne ƙarewa ɗanwa da ɗan ƙani wa da ƙani kaga dai ciki ne suka fito to sai matar wani ta rasu shi kenan sai ci gaba da riƙe su da 'ya'yansa a je kawai ɗaura aure <laughs> sadaka cikin jerin matan da Allah ya ce karka a bai ce da matar dan uwanka ba matar dan uwanka babu wani haramci a tsakani wallahu alam yana ya dago da ya da ya da ya da da ba babu matsala liman ne yake sallah tare da mamu sai wani a can gefe yana sallah sai ya dago sai, sami Allahu liman hamidahu sai kai da tan muryar limamu ka ne sai ka dago ma'ana ka riga liman dagowa bisa rashin sani ashe ba limamun ka bane kafin ka koma sai shi ma naka limamin ya dago wannan babu matsala domin duk kuskuren da mamu yayi liman yana daukewa amma ka ba za sai dole sai ka koma ka dago ka bi shi ba sanda ya dago din nan abu wani matsala duk rafkanuwar da ka bisa rashin sani to liman insha Allah ya ɗauke abinda aka haramta shine ka dago kana sanin liman zai dago ba na'am wai mutum ne ko liman ne yake sallah bayan an yi raka'a biyu sai liman alwalashi ta warware sai ya tura wani ya ci gaba shi kuma wanda ya tura shi ma bai samu raka'a biyu ba amma ko ya zo sahun gaba ko ya yi zo sahun gaban ba a sani ba eh ka ji masallacin ne ba a cike ba da ka masallacin ne bai cika ba to da ya da muƙaddara hakan ne ta yi sai ya tura wanda shi bai samu raka'a biyu ba to shi da ya je sai sun yi raka'a biyunsa sai su tsaya su jira shi a zaune ba zai sallame ba sai ya miƙe tashi ya tuko nasa ya zanta suna jiransa in ya gama kawo nasa raka abin da ake binci sai ya zauna ya yi tahiya ya sallame sannan su ma su sallame ko da ya dan bata musu lokaci to kadara haka ne abin da ya kamata kawai sai ya kokari ya noke ya tura wanda ya san cewa ya samu cikakkiyar sallah haka ya kamata yi wallahu alam wai mutum ne ya ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a mafarki wai wane tambayoyi za a yi mishi domin a tabbatar cewa annabi ya gani alaihi salatu wassalam to tambayoyin da za a yi mishi ba za su wuce guda uku ba na farko dai yana da kyau a tambaye shi dangane da dukkanin sufofin abin da ya gani a mafarki to annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka taɓa ganinsa a raye sahabbai sun yi bayanin shama'il nasa siffofinsa komai da komai sun faɗa yaya ka gan shi ya siffarsa ya siffarsa in ya faɗa daidai babu matsala ya ce tabbas wanda ka gani ba shaidan ba ne annabi ne kai shaidan ba ya shiga irin ta annabi amma zai iya zuwa ya ce maka fa shi annabi ne don ya halakar da kai amma shigar annabi ce bai sai ba annabi ya ce la ya tashabbahu ba ya kama da ni idan aka ce zai yi kama irin ta annabi to zai iya batar da mutane shi kaga wannan ya zama dole ga duk wanda ya mafarkin annabi ya tabbata yana da sifofin annabi a tare da shi in bai sani bai je tambaya na biyu suka ce za a tambaye shi lokacin da ya yi mafarkin saboda malamai da suka kware dangane da fassara mafarki suna la'akari da yaushe aka yi shi akwai mafarkin da suke zuwa hadisin nafsi akwai mafarshen da suke zuwa wato musamman a ƙarshen dare musamman kuma mutum ya yi na filfilo ya gama ya kwanta galiba mafarkin sai kan zama na gaskiya musamman ƙarshen dare don Allah ya da inda ya tabbatar da waɗannan ya ce to lalle annabi ka gani abin da ya rage ta sai ya baka wani umarni ne ko hani ni ce ba komai sai dai na gan shi a kaza kaza kaza wannan kyakkyawan mafarki ne a ya umarce ni da wani abu me ya umarce ka shi ma sai a masa tambayoyi ya ce in yi kaza in yi kaza sai a auna wannan abin da ya faɗa ya dace da abin da ya karantar yana da rai ki eh, ya dace sai a ce tabbas ka kiyaye abin da annabi ya faɗa a an ga cewa ya saba da abin da ya karanta sai a ce to annabi ba zai karantar da sabanin abin da ya karantar yana da rai a fili ba kila kai ne baka ji daidai ba ko ka dai manta a ni fa cewa inda ni zuwa la'asar an yafe min sai a ce a'a gaskiya baka ji daidai ba baka ji daidai ba ne to lalle sai a tsaya a kan abin da annabi ya karanta yana gare don shi shine a rubuta shine tabbas ko wancan kuma farki ne Allah ta'ala ya samu dace kenan